DW darasin rayuwa. A yayin da 'yan takarar da suka yi nasara a zaɓukan da suka gabata a Najeriya ke ci gaba da murnar samun galaba. Shin kowane hali waɗanda suka sha kayi a zaben ke ciki? Allah riga ya kaddari shekaru hudu zai yi kuma na gode ma Allah da bani wannan daman ne wa'annan shekaru guda hudu kuma ko gobe za a ce man na yi gwamna jihar Zamfara. Ina bakin ciki talakan Najeriya a ce ya rasa ni a majalisar tarayya wannan ne yake damuna aka hana mutane na su tsaya gindin akwati su kare muradin ƙuri'ata shine na kirawo lauyoyi na ce a garzaya kotu Shirin na yau zai duba yadda 'yan takarar da ba su samu nasara ba ke ƙoƙarin gina sabuwar rayuwa. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura, jagoran shirin a wannan lokaci. To jama'a barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke duba irin darussan da ake ɗauka a al'amura na yau da kullum. Nan gaba a cikin shirin akwai tattaunawa da gwamnan jihar Zamfara mai barin gado, Muhammad Bello Matawalle da sanata Yakubu Lado ɗan Marke, waɗanda suka faɗi zaben gwamna a jihohin Zamfara da Katsina. Amma yanzu zan fara kawo muku tattaunawar da muka yi da fitaccen ɗan majalisar wakilan Najeriya. honorable gudaji zaure wanda a kwanakin baya ya bankaɗo badakalar naira tiriliyan tamanin da tara a babban bankin ƙasar na cbn gudajin da yana cikin 'yan majalisar da zaɓe musu gardama da ba su samu nasara ba na kuma fara da tambayarsa yadda zaɓen nasa ya gudana Akwatinan aka hana mutane na su tsaya gindin akwati su kare muradin ƙura'ata shine na kirawo lauyoyina na ce a garzaya kotu domin ko ta duba wannan ƙuri'un da aka kaɗa, a zo a duba a sake duba kayan zaɓe a mun adalci a gaban al'umma da komai a sake dubawa wanda Allah ya ba nasara kuma a bashi amma dai ba a yi mun adalci ba idan ka je ka zaure duk mutumin da ya san ka zaure yadda ka san an yi mutuwa tun daga ran da aka ce an kada ni masarautar ka zaune ta yi fit ko kai da kanka ko kai da kanka tsaraddin a ce da kai talaka bai zaɓi ji ka zaune ba kai da kanka za ka tambayi kanka ba wai a jigawa ba ko a ina a najeriya a ce yau guda ji ka zaune yana neman wani abu a gurin talaka a ce talaka bai zaɓe shi ba kai ma abin zai baka mamaki To, eh, kafin ni bayyana mamaki na ko abin nan haka, eh, honorable gudaju idan da misali an ba da sakamakon nan kamar yadda kake zargin an tauye shi, da da ƙura'a nawa za ka lashe wannan zaɓe kai a hasashen ka? Aƙalla zan iya cin ƙura'a dubu hamsin da wani abu ko sittin. To yanzu nawa aka ce ka ci? Dubu da aka rubuta mini ma. Honorable wani zai ce zai ce anya ko ba mutanen mazaɓan nan ba tun da yi sau ɗaya ka yi sau biyu haka sun ci to bari a ɗan samu sabuwar fuska ya je wakilce su a gwamnatin gwamnatin ƙasa. Eh, ai kai kanka zahardini ka san maganar in ana maganar talaka aka ce ga guda ka zaure in so dubu zan je majalisa talakawa ina yi musu abin da suke bukata na kawo musu abubuwa na alheri ina sadaukar da rayuwata wajen kare muradansu ina kin tara kaina abin duniya kana kallo babu abin da ba a neme ni da shi ba domin a bani cin hanci domin in rufe asirin wasu abubuwa da aka yi wa ƙasa illa naki ina baƙin ciki talakan najeriya a ce ya rasa ni a majalisar tarayya wannan ne yake damuna amma ba wai wani mukamin duniya wata rana ma mutuwa zan yi ba komi amma ni abin da ke damuna ni zan zo in tare al'umma yadda ko bayan raina ana mun addu'a akasarin waɗanda suka samu tangarɗa suka faɗi a zaɓi ka ji suna cewa an musu maguɗi ne kamar yadda kake faɗi yanzu shin me yasa ne a siyasar Najeriya duk idan an kada mutum haka bai cika yadda da sakamakon zaɓe ba eto eh mafi yawanci in ka ji an yi complain babu kira ba abin da zai ci gawayi ba kai kaɗai ba akwai 'yan takara da suka yi takarar shugaban ƙasa takarar majalisar tarayya sanatoci wani irin darasi za ku koya daga irin abubuwan nan da suka faru a zaben nan da ya gabata na fuskanci yau a najeriya idan har allah ubangiji ya nuna wani mutum ya ce ya samu dama wanda aka taimake shi ko kai mai rana ya ɗaukaka to shine na farko da zai karya ka ko ya nuna maka butulci. Wataƙila wani wanda shi ma bai yi nasara a zaɓe ba yana sauraron mu kamar ana cewa daga mutum ya ya sauka gwamnati za a fara kauce masa kamar wacce irin shawara za ka ba wa irin waɗannan mutanen domin su rayuwarsu ba tare da sun sa damuwa ba. Duk mutumin da ke da hankali yake da nutsuwa ya san rayuwa ya san mutuwa ba zai damu ba don ya faɗa zaɓe ko don mutane sun guje shi abu guda ne kawai zan ba da shawara duk mutumin da yake tare da al'umma gyaran masallatai ginin rijiyoyi taimakon al'umma ta kowane ɓangare mutum da yake yi kada mutum ya daina don ya faɗi zaɓe. Ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Gudaji Kazaure kenan ɗaya daga cikin 'yan takarar da ba su samu nasara ba a zaben da ya gabata. Yanzu sai sashenmu na labari na. labarina. A sashen namu na labarina na wannan makon za mu kawo muku rahoto ne da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jirgaba da ke Katsina ya haɗa mana bayan da ya tattauna da gwamnan jihar Zamfara mai barin gado Bello Muhammad Matawalle da sanata Yakubu Lado ɗan Marke waɗanda ba su samu nasarar zaben gwamna ba a jihohin Zamfara da Katsina bayan da suka tsaya takara. 'yan takarar siyasa dai kan haɗu da mutane iri daban-daban musamman a lokacin da suke gangamin yakin neman zaɓe kuma kowanne akan gaya masa magana mai daɗi ta cin zaɓe ba tare da gaya masa ƙalubale ba sanata yakubu lado ɗan marki ne yi wa jam'iyyar pdp takarar gwamna a jihar katsina ya ce ba sau ɗaya ya taɓa tsayawa takara ya faɗi ba don haka ya koyi babban darasi a harkar siyasa wannan karo na uku kenan saboda haka mun samu darussuka daban-daban na rayuwa kaga mutanen kirki kaga mutanen banza kaga masu amana kaga maciya amana kaga yan damfara kaga all kind of mutane dai daban-daban na rayuwa shi ma gwamnan jihar zamfara muhammad bello matawalle wanda ya nemi wa'adi biyu a jam'iyyar apc amma allah ya ba abokin hamayyarsa na jam'iyyar pdp dr dauda lawan dare ya ce wannan ba shi ne karan farko ba da ya taba faduwa zabi dama can ya daɗe da koyon darasin faduwa zaben. ai ba yau na sabu faduwa zaɓe ba ni na yi takarar sanata a 2015 na wadu kuma haka bayan na wadu na zo na ci gaba da fafutuka kuma na ƙara cin zaɓe don haka ba wani abu ne ai dan siyasa ne kuma fafutuka yanzu aka fara. sai dai a nasa ɓangaren sanata yakubu ya ce yadda ya san zafin faduwa zabe to kuma ya san daɗin cin zaɓe don haka dole ne ya gode ma Allah dukkanin abin da ya zo gare shi ya karbe sa hannu biyu babu irin abin da ban ɗanɗana ba shi yasa kaga bani da jahilci na cewar yau dan baka ci zaɓe ba ya zama wani tona abu ko abun kunya ko wani abun abu ba shi bane a shekarar tara ne gwamnan watawalle na jihar zamfara ya zama gwamnan jihar bayan hukuncin kotu sakamakon turka-turkar jam'iyyar apc jihar lokacin da allah subhanahu wa ta'ala bani mulkin jihar zamfara da yawa sun bi tsammanin zan zama gwamna amma sai allah ya bani don haka yanzu don allah ya karba kuma ba wani abun damuwa ba ne gare ni ko kuma ga al'ummata saboda abu ne wanda allah riga ya kaddari shekaru hudu zai yi kuma na gode ma allah da ya bani wannan daman ne wa'annan shekaru guda hudu a matsayin gwamnan jihar zamfara bukata ta ta biya dai na zama gwamna kuma ko gobe za a ce man na yi gwamna jihar zamfara ta la'akari da darasan da suka koya na faduwa da kuma cin zaɓe gwamna matawalle na jam'iyyar apc da kuma sanata dan marki na jam'iyyar pdp na nuna cewar za su ci gaba da ƙara ɗaura ɗamarar ci gaba da neman shugabanci babu sanyin gwiwa yusuf ibrahim jargaba dw hausa daga katsina a najeriya to da kuma haka shirin na darasin rayuwa na yau ya kammala a madadin wakilinmu yusuf ibrahim jargaba da abokan aikina da ke nan bon zaharaddin umar dutsen kura ke muku fatan alheri daga jamus